Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki muka sake dawowa da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci. Yau Litinin 27 ga watan Nuwambar shekarar 2023. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa farashin kayayyakin masarufi a Najeriya na ci gaba da hauhawa tun bayan da aka cire tallafin man fetur a kasar. Babban dalilin da ya sa aka samu wannan shine na farko cire tallafin mai da gwamnatin tarayya ta yi. Lallai cire wannan tallafin mai ya kawo babbar matsala a farashi na kayayyakin masarufi yanzu. hukumomi a jihar Bannin Najeriya sun sha alwashin farfado da harkokin noma da na kamun kifi a yankin tafkin Chadi waɗanda ayyukan mayakan Boko Haram suka kasara a baya. Za ku ji ƙarin bayani. Muna kuma tafa da shirin zauren matasa wanda Nasiru Adamele Kaya zai gabatar. A wannan makon ma ci gaban tattaunawar da shirin yake ne da matasa a garin Gashuwa da ke jihar Yoban Najeriya. Muna kuma tafa da sharhin jaridun Najeriya. kama fa duka waɗannan za su zo muku ne bayan mun kammala da shan labaran duniya. Jama'a barkamu da asuba ga labaran duniyar mai karantawa hawa Sharif. Jami'an ma'aikatar lafiya a Gaza sun ce dakarun Isra'ila da ke yaƙi a yankin 'yan kamauri zaune na gabar kogin Jordan sun kashe akalla falasina takwas da ya haɗa da ɗan bindiga guda a cikin sawa'i 24. a yayin da wani dan tsagai tsagaita wuta a yakin da ake tsakanin isra'ila da hamas a yankin zirin gaza ya shiga rana ta uku tashin hankali ya karu a yankin gabar kogin jordan a 'yan makonnin nan tun bayan harin da hamas ta kai wa isra'ila a ran sha bakwai ga watan oktoban da ya gabata lamarin da ya kyasta wutar yaƙi a yankin na zirin gaza dakarun isra'ila sun kashe gwamman falasɗinawa suka kuma kame wasu ɗaruruwa a yankin gabar kogin jordan ma'aikatar lafiya ta falasdino ta ce an kashe falasdinawa biyar a yankin janin an kuma kashe wasu uku a wurare daban-daban a yankin na gabar kogin jordan ma'aikatar ta ce ɗaya daga cikin waɗanda aka kashe matashi ne a albira da ke tsakiyar yankin gabar kogin jordan sojojin isra'ila sun ce sun kashe falasɗinawa biyar a yayin wata musayar wuta a yayin da suke gudanar da wani aiki a sansanin 'yan gudun hijira na janin inda suka je kama falasdinawa da suke zargi da kisan wani bayahude da ɗan shi a wurin wani wanki motoci da ke yankin na gabar kogin jordan a farkon wannan shekarar kafar yada labaran siriya ta sanar a jiya lahadi cewa hare-hare da isra'ila ke kaiwa ta sama ya dakatar da ayyuka a filin jirgin saman damascus sa'o'i kaɗan da dawowar hada-hada a filin jirgin bayan da irin hakan ta faru a watan jiya a jiya lahadi da ranar ne jiragen saman iyakin isra'ila suka kai wani sabon hari a babban filin jirgin saman na damascus da hakan ya dakatar da duk wata harka a filin jirgin kamar yadda hukumar sa ido kan hakokin bil'adama a siriya da ke da mazauni a birtaniya ta sanar hukumar ta ce an kai harin kan hanyar da jirgi ke tafiya a kai kafin ya daga sama ta kuma sanar da karar wata fashewa daga bangaren wani filin jirgin saman soji a yankin mazza a ɗaya bangaren na damascus wani jami'i da wasu ma'aikata biyu ne suka samu rauni a harin da ya auna cibiyar sojin kare sararin samaniya da ke yankin na maza cewar kungiyar ko kuma hukumar da ke sa ido hukumar da ke sa ido kan kare hakkin bil'adama human rights watch ta ce wani makamin roka da aka yi kuskuren harbawa ne ya janyo fashewa da ta haifar da samun dimbin waɗanda suka jikkata kuma suke kwance a asibiti a gaza a ranar 17 ga watan oktoba da ya gabata fashewar da ta afkuwa asibitin al'ahali ta haifar da nuna bacin rai tsakanin kasashen larabawa da dama falasinawa dai sun zargi isra'ila da kai harin inda isra'ilan ta ce wani makamin roka da falasina suka harba ne ya yi kuskuren sauka a kan asibitin ma'aikatar lafiya da ke gaza ta ce mutane 471 ne suka rasa ransu a harin inda a ɗaya bangaren isra'ilan ta ce adadin bai kai haka ba wani bayanin sirri da amurka ta fitar da ba a tantance ba ya kiyasta mutuwar mutane da ya kama daga 100 mafi karanci zuwa 300 na adadi mafi yawa fashewar da ta kashe da raunata farar hula da dama a asibitin na al'ahali da ke gaza a ranar 17 ga watan oktoba da ya gabata ta afku ne sakamakon harin makamin roka to jama'a ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To nan gaba kaɗan za mu kawo muku ƙarashin labaran duniya amma yanzu bari mu duba wannan rahoto. rahotanni daga najeriya na nuni da cewa ana ci gaba da samun hauhawar farashin kayayyakin masarufi a kasar tun bayan da gwamnati ta cire tallafin man fetur a watan nan na nuwamba hukumar kididdiga ta nbs a najeriya ta ce hauhawar farashin kayayyakin ya karu da kashi 27.33 kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da rukayya basha ta aiko mana daga abuja Hauhawar kayayyakin masarufi babu kakkautawa a Najeriya abu ne da ke ciwa talakawan kasar tuwo a ƙwarya ganin cewa yanzu lokaci ne na kaka inda za ka ga mafi akasarin manoma sun girbe albarkatun gonakinsu sun shigo da shi kasuwa wanda hakan ke taimaka wajen sauƙaƙa kayayyakin masarufin sai dai a wannan lokaci farashin na kayayyakin masarufi rubanya kansa yake yi hukumar ƙididdiga ta ƙasa wato mbs a rahoton da ta fitar a a watan Nuwamba ta ce hauhawar farashin kaya a Najeriya ya karu da kaso 27.3 a watan Oktoba. A hirarsu da muryar Amurka, 'yan Najeriya sun bayyana yadda farashin kayayyakin masarufi ke ta tashin goron zabi a ƙasar. Sunana Bashir mai shinkafa. Yanzu ana cikin kaka wanda lokaci ne a duk shekara irin wannan yanayi zaki cimma abinci yana yin sauki. amma yanzu daidai gani yadda abincin ya kamata ya yi sauki sai kuma masifar ƙara hawa take ta yi kamar masara yanzu zaki ga ana sai da buhun masara naira dubu arba'in da hudu yanzu kenan sadda ake gyaran ta ina ga lokacin rani sadda ba kaka ba za ki ga su wake su abin dawa da gero abin sai dai mutum ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sunana injiniya adamu attahiru daga birnin kebbi jihar kebbi najeriya gwamnati bata ba da tallafi akan wannan noman ba sa'annan kuma waɗanda an ka ba 'yan kalilan ba manoma ba ne so an samu cikas kwarai da gaske da an ka cire tallafin saboda kayan abinci sun yi haɓaka sun tashi goron zabo saboda litan mai da ake saye naira akalla ƙasa ga naira ɗari yanzu ta koma naira ɗari bakwai. Shin ko me ke haddasa hauhawan kayayyakin masarufi a irin wannan lokaci da a baya ake samun su a lokacin kaka? Tambayar da na yi wa Aliyu Usman Jibo kenan masanin tattalin arziki kuma malami da ke makarantar koyar da malamai da kuma shari'a da ke jihar Jigawa ga kuma abin da yake cewa. Gana ta tsadar masarufi a yanzu ta zama ruwan dare a Najeriya. Duba ga yadda abubuwa suke faruwa wanda yake taba talaka sosai. Babban dalilin da ya sa aka samu wannan shine na farko cire tallafin mai da gwamnatin tarayya ta yi lallai cire wannan tallafin mai ya kawo babbar matsala a farashi na kayayyakin masarufi yanzu akwai hanyoyi da dama da gwamnati za ta bi ganin cewar kayayyakin masarufi da cimaka sun yi sauki ko da yaushe na kan ba da misali da shi kansa tallafi na noma din muka duba tallafi na noma akwai matsaloli a cikinsa gwamnati tana ba da tallafin yayin da wasu manoman masu riga sun gama aikin nomansu hakanan gwamnati takan ba da tallafin ga waɗanda ba ma noman suke ba to in dai gwamnati za ta fitar da tsari mai kyau na ganin cewar mutanen da suka dace su ne suka rabauta da wannan tsare-tsaren da gwamnati da za ta fito da su to muna fatan za a samu sauki sosai yanzu dai hankulan 'yan kasar sun koma ga gwamnatin tarayya domin ganin irin tufkar da za ta yi wa hauhan farashin kayayyaki a kasar rukayya basha muryan amurka daga abuja a najeriya To a gaida Rukayya Basha wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karashen labaran duniyar. Ma'aikatar tallafi da ci gaban tattalin arziki ta Jamus ta bayyana cewa hukumomin Taliban a Afghanistan sun kama wasu ma'aikatan ba da agaji hudu 'yan kasar Jamus. Mai magana da yawan ma'aikatar ta shaidawa kafar labaran Associated Press cikin wata sanarwa cewa an tabbatar da kama ma'aikatan na giz kuma suna tsare a yanzu haka duk da dai ba a samu wani bayani a hukumance ba dangane da dalilin da ya sa ake tsare da ma'aikatan ta kara da cewa ana yin dukkan mai yiwuwa kan jiki kan karfi da bin duk hanyoyin da ake da su na tabbatar da ganin an sako ma'aikatan a watan agusta shekarar 2022 ne dai taliban ta dawo bisa karagar mulkin kasar ta afghanistan bayan da dakarun amurka da na nato suka tattara nasu ya nasu da dakarunsu suka fice daga kasar ofisoshin kasashen ƙetare da dama da suka hada da ofishin jakadancin jamus da ke birnin kabul suka rufe ofishinsu suka fice daga kasar wani jami'in coci ya shaida wa kamfanin labaran reuters a jiya lahadi cewa an sako limamin michel dan kasar jamus da aka sace bara a bamako babban birnin kasar mali peshon Nishambu na Mishan Mushau da ke Afirka ya shaida a kamfanin labarin Reuters ta wayar tarho cewa an sako Fada Lore. Nishambu ya bayyana cewa tabbas an sako shi amma ana jiran samun karin bayani daga hukumomi. Gwamnatin kasar Mali dai bata ce kala ba a lokacin da aka nemi jin ta Shi ma wani mai magana da yawon ofishin jakadancin Jamus ya ce ofan akan lamarin. fada dai ya kwashe shekaru 30 yana zaune a birnin bamako na kasar ta mali labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc to hukumomi a jihar bannan najeriya sun sha alwashin farfado da harkokin noma da na kamun kifi a yankin tafkin chadi waɗanda hararen mayakan boko haram suka kassara a baya daga maiduguri ga rahoton da haruna dauda biyu ya aiko mana yankin tafkin cari da ke jihar borno a shirarwa maso gabashin najeriya da kuma rikicin boko haram da ta a baya gwamnatin jihar borno ta ce a shirye take ta sake farfar da yankin tafkin cadi don haɓaka harkokin noma da kamun kifi a wannan yanki da ta wurin suna da kuma ke makwabta da jihohin afirka guda uku da suka da nijar da kamaru da kuma cadin da ke kan iyaka da tafkin da allah ya rabakta da tattalin arzikin ƙasa harkokin noma dai na ba da gudunmawa a jihar borno fiye da kashi sittin da biyar na tattalin arzikin arzikin ƙasa. Masana dai sun yi kiyasin cewa jihohin Borno da Yobe da jihar Adamawa na fama da karancin abinci sakamakon tashe-tashen hankula da suke fama da shi a baya. Gwamnan jihar Borno farfesu Babagana Umar Zulum ya ce zai yi duk ya mai yiwuwa ya ga sake farfado da harkokin noma a yankin tafkin Chadin da Allah ya albarkata da arzikin kasa da kuma yayan ƙungiyar Boko Haram din suka yi kaka gida a baya. Kuma ka san mutane ba su samu ta noma ba sai shekara biyu ukun da sun wuce har yanzu akwai yunwa. Insha Allah muna tsammani kafin mu bar wannan lokacin kowa za a samu lafiya kuma za a samu bunkasar noma insha Allah za mu bar wannan amma yanzu zuwa malam niyan mu shine mu bude hanyar nan cewa mutum zai shiga cikin ruwa har ya tafi Chad ko mutane mu da suke zama sala suna so su dawo in ba mu bude wannan hanyar ba kasuwanci a tsakanin Chad da Niger ba zai karfi ba don saboda haka muka je muka duba yanayin ma'aikatan da suna aiki suna so su gyara hanyar don saboda kwale-kwale ya wuce alhamdulillah kuma mun zo mun tabbatar cewa kamar kilomita goma an yi kanal har zuwa kilomita goma muna so mu sare kasan akalla gefen dama da hagu mutane kamar ba dubu goma su samu su yi noma insha Allah shi ne mu shi ko Mr Bitrus Dogara wannan jarida ne da ke rubuce-rubuce akan yankin tafkin Chadin na kuma tambaye shi ko ya yake ganin wannan yankuri na gwamnan sai ya ce to kaga ana bujewa wannan ruwan nan zai taimakawa ta mazaunan baga da dai ta wuraren lake chad area na samu su dinga kasuwanci kaga kasuwanci ba lalle kawai sun zauna sun dogara ga kasuwancin su a cikin baga kaɗai ba za su iya kasuwanci zuwa kasashen waje ta hanyar ruwan nan ba lalle sai an je an bi jirgi ko kuma an ce an zagaya kasa ba don kaga wannan makarin kanshi ma wata shortcut ne karamin yanka ne kawai zuwa zaka shige wayannan kasashen nan kuma banda wannan akwai harkan kasuwancin kifi to kaga wannan kuma zai kara bude kasuwancin kifin a wannan area nan ta lake chad area nan kuma kaga wannan mazo nan wurin wannan zai kara kuma tsaro saboda jama'a za su dawo kaga dai duk wani harkan yan ta'adda da wani menene shi ma wannan za a kula da wannan da yake kuma za a samu sojoji wanda suke gadin ruwa kaga banda wannan kuma zai taimaka kuma ta harkokin eh, noma saboda kaga wannan ruwan nan da aka samu tsaro a nan wurin nan yan kauyen nan da suke a wurin nan za su samu su ringa noma a kuma samun harkan samun abinci so abin nan da gwamna yake so ba karamin abu bane babban abu ne sosai wanda in har ya iya ya samu ya biya wannan burin nan to ba karamin taimakawa Najeriya kiyaye ba ba borno kaɗai ba har najeriya saboda kaga dai za a samu ah, haraji ma yana shigowa ta hanyar nan kasuwancin kuma ita karan kanta ma kaga mutane za su samu abu ɗaya biyu ana jujjuyawa kaga zai taimaka a rage karfi ma jinginawa gwamnati so ni ina ganin wannan gaskiya zai taimaka in har ya iya ta wani ɗan jarida ke jihar Borno da kuma yake rute a akan yankin tafkin Chadin Mr. Bitrus Zogara ke bayani game da farfadon da yankin tafkin Chadin da gwamnan ya ce zai yi Haruna Dauda biyu Muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. A gaida Haruna Dauda biyu. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 19,31,49 da 60 da kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Yanzu kuma ga shirin zauren matasa. Zauren matasa. Masu sauraro barkamu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA. Shirin da ke taɓa lamuran da ke ciwo matasa tuwa kwarya da hanyoyin da za a magance ƙalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. Zauren matasan na VOA na garin gashuwa a jihar Yobe, inda matasa masunta ko manoman rani suka shigo zauren don bayyana yadda sana'ar su da noma suka sauya rayuwarsu wajen mai da su masu dogaro da kai. a baya garin dai ya ɗan fama da ƙalubalen tsaro har ya gurgunta kasuwar kifi ta garin amma tuni ƙalubalen ya fara zama tarihi matasan sun bayyana yadda albarkar kogin da ya ratsa ta garinsu ke taimakawa wajen bunƙasar tattalin arziki da ma karɓar baƙi hidimar kamun kifi da noman rani sun zama abubuwan alfahari ga al'ummar gashuwa kuma hakan ya sa ba sa rasa nakalaci duk da aka sun bukaci yashe kogin da ke tsulancewa wanda ke amfanar al'umma daga jihar Bauchi zuwa har can tafkin Chadi. A makon jiya, Ali rafkana Gashuwa ya ɗauko bayanin yadda sana'ar ta sa matasa suka zama masu sukunin aljihu. Matasan da suka shigo zauren sun hada da Ali rafkana Gashuwa, Suleiman Yunusa Yakubu, Ahmad Ado, Abubakar Adamu da Kabiru Muhammad Sale. Matasa, ku biyu ne mu shiga zauren. na Allah kamar dai nan Cikakken masunci zai nemi gora wanda ake hawa zuwa cikin kogi, zai nemi taru, zai nemi sikali ya watsa da ƙugiya da sauran duk abin da ake kama kifi duka mutum sai ya tanadi wannan kuma na farko kuma sai ya iya ruwan matukun. e gaskiya kogin gashi waɗannan kuma dugu yobe yana taimakawa yobe yana taimakawa bauchi yana taimakawa jigawa har gefen kano da gefen niger kamar jihar difa kuma da gefen chadi duk yana taimakawa wannan kuma sannan mafi yawanci duk mutane da ke suke zaune a kan kogin allah ya sa gun albarka ana noman tumatiri tattasai albasa attaruhu shinkafa da sauran noman alkama ma ana kuma sannan noman yana baiwa jihar tattalin arziki fiye da yadda ba a tsammani kuma sannan wannan da shi ake alfahari yanzu duka in ka zo daga in ka taso aka ce daga gasho kake kowa zai tunanin kifi saboda gari ne mai kifi gari ne wanda kuma matasan suka rungumi sana hannu biyu suke neman na kansu suke kaucewa zaman kashe wando kuma sannan yana ba mu tattalin arziki duk wanda suke zaka ga mutum ya biya maka ya je ba tare da ya dogara ga gwamnati ba kuma za ka tadda mutum ma shi ma duka zai iya biya wa mutum hudu biyar akwai masu arziki a cikin wani al'amari wanda sun samu rufin asiri wanda in ka duba da baya ba su da komi amma in suna wannan harkar suka ci gaskiya da rikon amana to za su ci gaba sosai kuma a tattalin arzikin zai haɓaka ko za ka da mutum yana da abin nasa na kanshi. Har wannan sana'ar takan kai ga mutum ya tara kuɗi yanzu kamar bana watakila ana maganar kujerar maka wajen naira miliyan biyar ne ba. a kware makwa akwai wanda in ya fita yanayi yanayi ne wani zai iya fita in ya samu ta zai samu dubu ɗari wani ɗari biyu wani dubu hamsin wani dubu biyar dubu biyu ya danganta da yanayi akwai duka duk yin da in dai ka fita ɗin ka iya harka ba za ka rasa abin da za ka samu ba za ka rasa abin da za ka ci ba ya zama mutum ko na abu dama yanda ake samu sai ka jajirce ka yi haƙuri ka yi haƙuri da kaɗan wata rana za ka je har ga mai yawa. Suleiman Yunusa Yakubu yi mana bayanin cinikayya ta kifi idan mutum ya samu ya kama kifi a wuni kamar nawa yake samu ne kudin shiga to shi wannan abu bayan na baka kaya za ka iya zuwa ka siyo kifin nan ka sarrafa shi ka samu kaɗan yau gobe ka samu da yawa wata ma ka iya zuwa ka siyo ka sarrafa kuma ka rasa ah ai ba yi wani ƙarin bayani ba suleiman yi mana cikakken bayanin yadda lamarin yake. To yadda lamarin yake, a ni a kullum na fito a kasuwa ta zan iya samu samu dubu biyar su samu dubu shida wata ran Allah ya buɗa mu zan iya samun naira dubu hamsin wata ran zan iya fitowa inda na juya kayan na haka zan tsere shi ba tare da na ba kuma na zuba kayan sunan na nawa haka zan tsere shi ba tare da na kama komai ba haka zan fito. matsa kayan haure gida. Ahmad Ado wani akwai wasu da suke cewa kan yi wani siddabaru ma mutum yana iya zuwa ya nemi irin siddabaru din nan ma'ana a yi wani abu mutum ya je kasa ganin kifin ma ya ta wahala ko ya yi wa wani eh, laifi ko sai eh, wani ya ba wani eh, hakuri. Ana yi ana yi ka. Yi mana bayanin yadda lamarin yake faruwa da yadda ake warware shi. To ai ni da ka san ni ba na yi ko ban sani ba ko dai mutum zai zai muni. <laughs> Sun yi sake dariya? Ai labari ne ka taba jin labarin an yi haka? Eh a muna ina da samun labari amma ni ban taba ganin mutumin da aka yi wa sai dai an ce za an yi wa ne an kare abin amma ni dai da bai taba da faruwa da ni ba. Abubakar da mu kaifa kana da irin wannan bayanin na ko irin waɗannan yan abubuwa. Eh gaskiya akwai. Ku yi mana bayani. Dan mu mun sha zuwa su muka je mu za a ce ƙauyuka ƙauyuka ce zuwa da kyan an tashi su ba wai mutum ɗaya bane yake tafiya in su ne na taru. Dan wannan gari za su je wannan ƙauyen za su je wannan ƙauyen za su je. To ya a ce ga wanda zai fara higa to a nan ne kuma rigima za ta balle wannan ya ce shi zai fara higa wannan ya ce zai fara higa idan aka bata a ɗaya rai kawai duka wanda ya higa din ko a tura mai karaya ne ko kuma a tura mai yayi ya danne masa wannan tarin in wannan wanda aka mai abin nan in yana da shi ma wannan asirin zai iya zai iya hakura da tarin ya masa a cikin wani ya higo shi ma ya masa wannan ana yi sosai in mu mun sha zuwa ma ana mana wani abu. Ah, Abubakar Adamu wannan ya nuna akwai wato kungiya-kungiya kenan ta masuntan nan. Eh kungiya-kungiya ce. Ƙauyuka ƙauyuka ne. Yanzu kuka nan gashuwa akwai sarkin ruwa. Kuma bayan sarkin ruwa akwai wanda suke da wanda suke da taru sun kai kamar mutane biyar haka ko shida. Eh. Wanda duk in an ta tafiya su za a iya tafiya da su a anguwa ɗaya ke da iya ɓata wa ɗaya rai ɗaya wa ɗaya mugunta. Ana yi wani abin sosai. ko mutum ya je ya ga tarin yashi kawai a cikin komar da <laughs> ya hau. A janye a cikin tarin ya ke ya fita kawai duk da za a yi ba zai fita ba. Ko eh. kuma a zuwa masa karayen da tarin na zai ɓaci. Haka. Haka kifi ne wanda gaskiya bai da daraja sosai. Aya ne kuma da yi sosai. Yawwa to ai bari mu sa Kabiru Muhammad Sale yi mana bayani dalla dalla. Faɗa mana nau'o'in kifi da ake kamawa dalla dalla mu ji mutane su fahimta. Eh, akwai akwai karfasa akwai musko. akwai tawada akwai karaya shanu akwai shanu saru akwai kawara akwai bargi kuma akwai barya akwai lamsa akwai sawayya akwai kausa duka ah, ah. kabiru har guda nawa ka faɗa ne kan naji sun kai wajen bakwai fa eh, ya sun fi bakwai ma har su kai goma su kai goma ko sha ko sha ah, kafin mu koma wajen ali <laughs> waɗannan ya yanayin girman su yake ne kullum ana samun su a waje ɗaya ne ko kuma ya lamarin yake eh ana samun ana samun su a waje ɗaya amma ko mu nan mun fi samun karfara san wasu da tsawara da tarwada mun fi samu ana eh ina jin watakila akwai wanda abubakar adamu yake cewa wani kifi mai yawan kaya sai ya samu mutum ya kamo shi eh shi ne wannan abu akwai karaya Eh, rana ta ɓaci mutum ya kamo waɗannan babu wata riba sosai. babu, ba wannan ba duk kai ne jikin kuma kanana ne tana harbi kamar tana harbi in kuma ta samu ta kama kaya ma zazzabi zazzabi <laughs> yana da dai ne ke ba wato in mutum ya ga irin wannan ma watakila sai ya janye kawai ya haƙura kawai zai janye ya haƙura ya haƙura bari mu koma wajen ali kafin mu buɗe zauren gaba ɗaya fara zantawar sosai eh, saboda muna da lokaci ali rab kana gashe mana cikakken bayanin Eh, yadda shi wannan tun da bana a wajaje an samu ruwan sama kwanan nan ma akwai wajaje da yawa a yankin arewa maso gabas da an yi ruwan saman ai eh, kuma bara an yi ambali banan ma an yi ambali amma yana jin bai kai na na bara ba hakan to ya sar kamar yadda ake cewa tafkin Chadi ya tsulanci ya kankanci menene hukumomi za su yi su gyara wannan abin eh tun da dadewa dama an yi kira ga hukumomi su zo su yashe wannan kogi ruwa ya zama yana wadata akwai adadin da tura suka ce ya kamata ruwan nan ya kai ƙasa ta daina komawa cikin kogin nan to inda ƙasa tana koma cikin kogin nan to ruwan yana kaɗan ko muna kira ga cewa gwamnati kamar yadda wasu akwai wasu ƙasashe ma da ai basu da kogin ana ja musu to wannan ruwan ya kamata a ƙara ja a ƙara buɗa shi a samu don ya game yana zama yana shekara a wannan gurin baya yankewa to matsalar da muke samu wani sa'in ruwan in yanki duka abubuwa rayuwa tana tafiya sai a hankali saboda rayuwar ta mu a nan ɗin gaskiya mun dogara da kogin nan ɗari bisa ɗari kuma a cikinsa ake samun abubuwan da yake abokan tattalin arzikinmu na wannan yankin namu saboda yayin da aka ce an samu ƙarancin ruwan nan fa mutane suna shiga halin ni'yasu ku dakata a nan matasa. Makon gobe Allah ya kai mu ma ɗora daga inda muka tsaya. A madadin matasan na garin gashiwa masu sana'a su da noman rani da ko muryar Amurka da ta ɗauki nauyin kawo shirin. Naku, Nasiru da Kaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa sai mun gamu a wani makon. Wassalamu alaikum. yanzu kuma sai sharhin jaridun Najeriya. an fara sharhin jaridun ne da jaridar The Punch daya daga cikin manyan labaran jaridar The Punch na cewa yanzu haka dai hukumar da ke kula da kuma tantance ɗaliban lauyi a Najeriya wato Nigerian Law School ta dakatar da jami'ar Bez da ke birnin Abuja ci gaba da ɗaukan ɗalibai da za su karanta ko nazari a ɓangaren shari'a a ƙasar hada tsawon shekaru biyar wata sararwa da cibiyar ta fitar ta bayyana cewa jami'ar Bez wanda mallakar mataimakin ɗan takarar shugaban kasa na jam'iyyar leba ne wato dr yusuf datti ahmed ta karya ka'idoji da dama na daukan dalibai da za su karanci fannin lauya a jami'ar sai kuma jaridar da banga jaridar da banga ta bayyana cewa shugaban najeriya bola ahmed tinubu ya shiga tsakani domin kawo karshen rikicin da ya kunno kai a jihar ondo na shugabanci tsakanin gwamnan jihar rotimi akere dolu da yanzu haka ba shi da lafiya da kuma mataimakinsa mr loki a yi datiwa da kuma 'yan majalisun dokokin jihar a waje daya a dade yan majalisun dokokin jihar sun yi yunkurin tsige mataimakin gwamnan ne a inda shi kuma mataimakin gwamnan ke ci gaba da ikarin cewa ya kamata a bashi ragamar kasancewa mukaddashin gwamna jaridar banga ta ruwaito shugabannin adawa a jihar musamman ma na jam'iyyar pdp da sauran kungiyoyi na kira ga gwamna rotimi akiradolu da ya sauka daga kan mukaminsa kasancewar bashi da lafiya domin ba da dama ga mataimakinsa ya kasance gwamna domin gudanar da harkokin mulki a Najjar har ila yau muna jaridar da punch inda ta ruwaito kungiyar bada agaji ta kasa da kasa icrc ko kuma red cross na cewa yanzu haka akwai mutane kimanin dubu ashirin da biyar da aka yi rijistar su da kungiyar a matsayin wayanda suka bace cikin shekaru goma da suka gabata a najeriya kakakin hukumar a najeriya aliyu dawobe shine sanar da haka a wani taro na kasa da kasa da aka shirya domin ganawa da iyalan wayanda suka bace a shekaru da dama da suka wuce a najeriya sakamakon rigingimu mu daban-daban sai kuma jaridar blueprint ɗaya daga cikin manyan labaran tana cewa yanzu aka kotun ɗaukar ƙara da ke zamanta a abuja ta soke zaben da aka kai wa wasu 'yan majalisar dokokin jihar plateau goma sha ɗaya bayan da kotun ta zargi jam'iyyar pdp da kasawa wajen gudanar da zaben cikin gida kamar da kotun ta umarce ta ta yi tun farko wannan mataki in ji alkalin kotun ɗaukar ƙara justice okon aban ya saba dokokin zaɓe don haka a 'yan jam'iyyar apc da suka zo na biyu a zaben su ne za su maye gurbin su a jihar ta Plateau. Tuni dai wannan kotu ta yi watsi da zaben da aka yi wa wasu daga cikin 'yan majalisun dokokin tarayya da na dattijai kai hamma dai da gwamnan jihar. Sai kuma jaridar leadership daya daga cikin manyan labaran tana cewa yanzu haka babban bankin tarayyar Najeriya da bayyana cewa za a ci gaba da amfani da tsaffin kuɗi a Najeriya har illa masha Allahu sabanin wa'adin 31 ga watan Disamba na bana. Karshen sharhi manyan jaridan kenan a huta lafiya. Kafin mu karkare shirin ga labaran duniya a takaice. jami'an ma'aikatar lafiya a gaza sun ce dakarun isra'ila da ke yaƙi a yankin 'yan kamauri zaune na gabar kogin jordan sun kashe akalla falasina takwas zai hada da ɗan bindiga guda a cikin sa'o'i 24 a yayin da wani ɗan dangwalolin tsagaita wuta a yakin da ake tsakanin isra'ila da hamas a yankin zirin gaza ya shiga rana ta uku tashin hankali ya karu a yankin na gabar kogin jordan a 'yan makonnin nan tun bayan harin da hamas ta kai wa isra'ila a ranar 17 ga watan oktoba da ya gabata lamarin da ya kyasta wutar yaƙi a yankin zirin gaza dakarun isra'ila sun kashe gomman palestina suka kuma kame wasu ɗaruruwa a yankin na gabar kogin jordan kafar yada labaran syria ta sanar a jiya lahadi cewa hare-hare da isra'ila ke kaiwa ta sama ya dakatar da ayyuka a filin jirgin saman damascus sa'o'i kaɗan da dawowar hada-hada a filin jirgin bayan da irin hakan ta faru a watan jiya a jiya lahadi da ranar ne jiragen saman yakin isra'ila suka kai wani sabon hari a babban filin jirgin saman damascus da hakan ya dakatar da duk wata harka a filin jirgin kamar yadda hukumar sa kan harkokin bil'adama a syria da ke da mazauni a birtaniya ta sanar masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan a shirin namu na hantsi sai kuma can da rana idan allah ya kai mu za a ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin wato da misalin karfe 4 agogon najeriya nijar kamar da chadi karfe 3 kenan agogon ghana yanzu kan a madadin hawa sharif da ta taya ni gabatarwa da kuma dadi balawe da ya haɗa mana shirin ni mahmud lalo nake cewa a wani lafiya